Sanarwa da ta fito daga fadar shugaban ƙasa zuwa ga manema labarai tana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin cikin gida Rauf Arabbe Sola wanda zai yi nazarin sababbin ƙa'idoji da Amurka ta gindaya da suka shafi batun tsaro da ake so gwamnatocin kasashen waje su rika bi. Dalilin da Amurka ta bayar na cewa Najeriya ba ta cika ka'idojin tsaro ko rashin bayar da haɗin kai wurin magance tafiye-tafiye tsakanin kasashe ba bisa ka'ida ba. Wani abu da tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, Suleiman ɗahiru ya ce Amurka ta yi daidai wajen ɗaukan mataki da ta yi. Amurka za su ce maganar tsaro, amma halin gaskiya ba maganar tsaro ba ne, maganar abubuwan asha da 'yan Najeriya suke yi. wanda kuma duk duniyar nan an sani na sakin dukiyar mutane 419 credit card fraud. Kana ganin matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na kafa kwamiti domin wannan batu zai wani tasiri? Ni a gane na ban yi tsammanin wani abu na tasiri zai fito a ciki ba. Dalilin da ya sa na faɗi haka saboda wa'annan da suke bata mana suna gwamnati ba su da control a kansu. mutane ne kawai da suke yawo a titi kuma ina mu faɗi gaskiya bari mu faɗi abin da shugaba buhari ya taɓa faɗa cewa ba abin doka Ko da yake yunkurin kafa kwamitin da Najeriya ta yi na nuna ƙasar a shirye take ta ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar alaƙarta da ke tsakaninta da Amurka da sauran ƙawayenta na ƙasashen waje musamman akan harkokin tsaro ta duniya domin kwamitin zai aiki ne tare da gwamnatin Amurka da 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol da sauran masu ruwa da tsaki da ka iya haɗawa da waɗanda ke zaune a ƙasar Amurka ɗin wajen ganin an aiwatar da sabbin dokokin Ƙwararre a harkar zamantakewan ɗan adam kuma mai fashin baƙi a al'amuran yau da kullum, Muhammad Ishaq Usman ya yi nazari. To a gaskiya idan muka duba a hakikanin gaskiya idan muka duba muhimmancin nahiyar Afirka a wato ainihin taswirar duniya kusan za mu iya cewa wato ita ƙasa amurka ita ce ta yi asara domin muradinta kusan sun mamaye ko ina a duniya sannan kuma suna son faɗa aji suna son kuma a ko ina a duniya yana da suna so ya kasance suna da hannu a ciki to muhimmancin najeriya ya fi karfin a ce an yadda ita an mai da ita wato kamar wasu 'yan ƙananan ƙasashe da amurka take takawa wanda a zahiri muke gallo na haka dole ne 'yan siyasa su yunkura wato su nusar da wato ainihin gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaba trump ganin wajen wato wajen ganin an daidaita al'amura abubuwa sun tafi kamar yadda kamata kamar yadda aka saba idan ba haka ba wato abin ba zai haifa ma ita kanta amurka da kuma ita najeriya da mai ido ba a diplomasiyanci tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar pdp a zaben shekara dubu da goma sha 2019 atiku abubakar ya fito karara ya nuna takaicinsa a kan lamarin madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya